Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana da wannan safiyar akan mitoci 25, da 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a, sarauniya, nomad da da niyya. A duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a VOA voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci Baba Yakubu makeri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku da wannan safiya. To bayan labarai za ku ji shirin nan na abar ya huce amma duk sai kun sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an waye gari lafiya yau asabar bakwai ga watan satumba ga labaran mai karantawa ibrahim ka'almasi garba da alamar dai shugaban amurka donald trump zai janye bayar da tabbaci ga yarjejeniyar nukiliyar da iran to amma fa ba zai shafe ta kwata ba bisa ga rahotanni da ke fitowa daga kafafen labarai trump zai shelanta cewa tsaron amurka ba zai inganta ba muddin aka tabbatar da yarjejeniyar da hukumomi a washington da wasu kasashe biyar suka cimma da iran a shekara ta 2015 a cewar wani jami'in da aka ruwaito shi yana faɗi wannan matakin zai ɗau kwanaki 60 kafin ya kammala lokacin da majalisar tarayyar amurka kuma za ta yanke shawara ko ta sake kakaba wasu ko kuma dukkan takunkuman da aka ɗage ma iran a matsayin sakayyarta a ƙarƙashin yarjejeniyar wasu 'yan jam'iyyar republican da na democrat na adawa da duk wani mataki na sake kakaba mu irin takunkumi wanda hakan tamkar soke yarjejeniyar ne amma rahotanni na cewa da alamar shi kansa trump ba zai gaggauta bukatar majalisar tarayyar amurka ta ɗau wannan matakin ba cikin 'yan kwanaki masu zuwa koriya ta arewa za ta sake kaddamar da wani makami mai linzami a cewar wasu ƙwararru a amurka da wasu ƙasashen waje ranar tara ga watan oktoba ne zagayowar ranar da koriya ta arewa ta gwada makamin nukiliya a karon farko a shekara ta shida kuma ranar goma ga watan oktoba ce zagayowar ranar da wannan ƙasa wadda ke ƙara zama saniyar ware kan yi bikin kafa jam'iyyar ma'aikata wadda ke mulkin ƙasar. koriya ta arewa kan yi amfani da lokaci mai tasiri a cewar wani tsohon mai nazarin al'amura na hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa ta amurka cia stuart terry wanda shi kuma ne shugaban bower group shiyar asiya mai kula da yankin koriya ya ƙara da cewa kim jong-un zai nuna lallai shi wato laƙabin da aka laƙa masa na mai wato roka na da tasiri shugaba donald trump ya a wato a 'yan baya-bayan nan ya yi ta maimaita zoliyar shugaban na koriya ta arewa da yakan kira shi mai roka 'yan sandan las vegas sun ce har yanzu ba su san abin da ya ingiza mutumin nan da ya kashe mutane akalla takwas ya kuma raunata wasu ɗaruruwa a wani buɗaɗɗen filin shagulgula inda aka yi wasan kaɗe-kaɗe da raye-raye a farkon wannan satin ba a wani taron manema labarai da yammacin jiya juma'a babban jami'in 'yan sanda kevin mcmahill ya gaya manema labarai cewa har yanzu 'yan sanda na binciken gano dalilin steve paddock na yin ruwan wuta akai-akai daga wata tagar otal ɗin mandalay bay mcmahill ya ce 'yan sanda ba su da wata alamar da ta nuna cewa akwai wani tare da faduk a lokacin da yake wannan harbe-harbe a ɗakin otal ɗin ya ce 'yan sanda sun yi nazarin dukkanin hotunan bidiyo da suka samu sannan sun dubi lokutan da faduk ya yi ta gudanar da abubuwa har zuwa lokacin da ya fara harbe-harbe ranar lahadi ranar alhamis 'yan sandan las vegas sun ce sun gano motar da ke wato suke nema a matsayin wani bangare na binciken wannan mummunan hare-haren sun ce sun gano motar kirar hyundai taxon lokacin da suke binciken wani gida a reno inda paddock ya zauna da abokiyar zamansa wato marilu danley to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausan muryar amurka a nan birnin washington dc jiya jama'a rundunar sojin amurka ta ce sojojinta hudu wato sojanta na hudu ya mutu a harin da aka kai ma sojojinta a wannan satin a jamhuriyar nijar jami'in wato jami'an soja sun ce ya wato sojojin sun ce sojan ya ɓace ne bayan da wato bayan mummunan harin nan da aka kai ranar laraba yayin da sojojin amurka da na jamhuriyar niger ke gudanar da sintiri na haɗin gwiwa suka ce an gano gawar sojan ne jiya jama'a bayan wani binciken kwakwa dama an tabbatar da mutuwar wasu sojojin amurka uku bayan harin na ranar laraba wani babban jami'in tsaro na amurka ya gaya muryar amurka cewa lallai wannan abu ya tabbata Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga shirinmu na abar ya huce. masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. she jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wata safiyar ta asabar da fatan kowa ya tashi lafiya ya miƙe lafiya welcome ta tura uh, welcome eh sannan karkai ta eh, eh, akwai wani kano da ke bari dai zan baka labari da ka ce welcome ne karin faɗa maka akwai wani kano da <laughs> ya zama tafin tambature da bature ya je garin su wai wai in baka taba haushe za a yi ta yawa eh yace zai rika masa falsara <laughs> eh, da yake yana jin turanci to zan tuna ma an jima kaɗan <laughs> to amma sai na baka labarin ma ah, liman da gawa fa eh akwai na mafilatin din ma Allah da shi ni ba to shikenan eh, liman da gawa ka san gara rubuta kan insha'afa yawa <laughs> to ah, malam Usman da mu eh. fara da mika jaji ne a mm. wannan fili mm. ga tsohora abokiyar aikin halima jimrau mm. wanda mahaifiyar ta hajiya na ba ta da lafiya tana fama da rashin lafiya tare da fatan allah ubangiji mm. ya ba ta lafiya kuma na tabbata dai duk masu sauraro dai kowa dai muna mm. taya ta don allah ubangiji ya ba ta lafiya ta samu sauki ni ma ina bara a sa tawa mahaifiyar addu'a ita ma jikin yana dani yana tashi to allah ya ba su lafiya dukkan su allah ya ba su lafiya duk wanda ba su da lafiya ma allah ya kare su lafiya ba su ita same mu da lafiya haka ne mm. eh, to a um, um, Usmanu mm. bari mu fara da mika uh, sakon fata alherin a shirin namu bayan jajen da muka mika kenan mm. ga iyalan malam muhammad uh, bello mm. a muna taya su murna auren diyarsu amira muhammad bello wanda ake yau tare da alhaji musa malami imam mm. a unguwar karfin madaki da ke baucin yakubu allah ubangiji ya sanya alheri za a daura wani aure ne da misalin karfe goma da rabi na safiya allah ya sanya alheri eh, yau din nan eh, kenan kuma kamar yadda ah, halima take faɗi ne mm. takan ce mutu raba takalmin kaza <laughs> haka ne eh. ga dimbin gaisuwa zuwa ga abbas babio gombi sai abubakar haruna galadanci mm. a kanan dabo sai gaisuwar alhaji aliyu ubeyo alkaliri wato dan madama alkalir kenan na hukumar custom mm. a lagos tare da yalansa da fatan suna lafiya shine turo mana wannan labari na liman da gawa <laughs> haka ne da ban gaisuwa zuwa ga wato babayo jonka bawa sai bala abdullahi na hukumar Kostom sai barista isyako barau a mina sai hmm. gaisuwar barista dan lami alhaji ushishi shi ma dai a mina sai hajiya fatima halar daura shugabar mata tare da ibrahim babur na hukumar custom sai ibrahim s bello na hukumar gidan kurkuku ta najeriya a baucin yakubu tare da mm. ilyasu shugaban matasa unguwarimi a mm. jos jihar plateau haka kuma muna gaida alhaji jamilu na baban na tijjani baban shadda tare da lawal dan gambo gagarawa mm. sai Uh, wato mansur muhammad gagarawa sai kuma sa'ad kagarko mm. sai alhaji sadiku shishi a mina tare da sadisu rabin dami unguwar malam goja abocin yakubu tare da wato suleiman dambamse tijani muhammad tsohon manajan gidan mai na nnpc mega station da ke makurdi muna gaida umaru sa'idu coach a unguwar jaki sai malam yusuf davo na makarantar abubakar ta tare polytechnic da ke baucin yakubu tare da mm. zaharuddin a birnin kudu mm. sai kuma gaisuwar chairman zaidu bala tare da fatan ya komo lafiya daga aikin hajji don ban gaisuwa zuwa ga ahmad tijani muhammad sai barista faruk umar sarki wato sakatare na hukumar kula da ayyukan shari'a ta jihar bauchi mm. tare da ahmad kai gama da fatan kunanan lafiya dan ban gaisuwa zuwa ga hajiya ma'azatu sadiq allah ubangiji ya raya jaririya sai kuma gaisuwar malam abdullahi wakili na fifth avenue t close gida mai lamba shida unguwar festac wato festac town kenan da ke lagos a nigeria da fatan duk kunanan lafiya kalau To amin amin to ni ma zan ce zan fara ne da saƙon taya murna ga Salima Abdullahi Dako. wacce aka ɗaura aurenta a makon nan da ya shuɗe hmm. wanda kuma Allah ya ba da zaman lafiya da zuri'a ta gari shi mu hmm. sai kuma sakon ta'aziyya malam iro na women bako kanin gwamnan jihar filato wanda hmm. ya mutu a ranar 26 ga watan satumba da ya gabata kuma aka yi jana'izarsa jiya kenan aka binne shi jiya juma'a haka ne eh, eh, da fata Allah ya ba da hakuri duka gaba daya to sai in shiga gaisuwar fatan alherin zan fara ne da rayyanu musa lere wanda kuma bayan rayanu sai ce na mika sakon gaisuwa ta fatan alheri na abari ya huce ga ahmad haruna wanda yake ofishin auditor general na nigeria hmm. wato menene suna takardar nan takardar auditoci AIE. AIE to sai mu ce da fatan in AIE ya ji baban namu <laughs> zai saurari a bari ya huce. Yau wato bayan wannan kuma sai gaisuwar fatan alheri na a bari ya huce a dandalin mu na majalisa a bari ya huce na shafin Facebook inda zan fara da Ibrahim Usman Abdullahi da kuma Alhayat Alhayat sai a da'u Ibrahim Gidan Zuma sai Garba Abubakar da kuma Musa a cika Zayirima sai Zakariya'u Dauda da kuma kuma muhammad aminu sai sadi haruna sai gaisuwar fatan alherin na bari ya huce zuwa ga abubakar bk nas da mubarak musa miya da kuma isa gidaɗo sai nuhu ladan da kuma zainab nasir da amir aliyu sai kuma aliyu ibrahim da kuma ibrahim lawal sai maji daɗi sa'idu gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa ga bello adamu mai laba da kuma abubakar magaji abdullahi sai labaram haruna da kuma yahaya ismail ahmad sai su surajo ta gaya sai musa y ismail da kuma nuru liman aya sai zaharaddin sali da surfata alherin abar ya huce zuwa ga abdullahi makama daidai ko kuma diye diye Allah sa na faɗa daidai. Amin. Eh, sai Lawal Alu Musa da kuma Shehu Garba da umar abubakar gokaru sai jamilu jidda hausa da kuma adamu muhammad awwal da ibrahim kanga da nuhu bala sai gaisuwar fata alheri na bari ya huce zuwa ga sabiu abdullahi da kuma abdulrashid usman da magaji nusa da iyami muhammad dewu da kuma abubakar yan mai gashi sai usman musa da kuma ibrahim yusuf carbon da ishaq kasim safana sai habib Yaqub usman da muhammad sani daga ƙarshe gaisuwar fata alheri na bari ya huce zuwa ga Ahmad Musa Babangida sai Muktar S. Mai Kano da Usama Mahmud da Uba Lele PA sai Usman Abubakar da awwal sale da cari sale da kuma adamu zangi sai nasir mustapha abubakar da isa abdulhamid da muhammad Mansir sai ishaq a alhaji da zulkifulu bala sai mixa dean da kuma adam muhammad kluvet da na faɗa daidai hmm. sai datti muhammad sai rufe da kanibui da kuma abba alhaji abba shirin baki na da ya faɗa. ta da karambaninsa eh, ita ma da karambaninta za eh, ce ga karnuka kuma sai haushi suke sun tare ta <laughs> sun tare ladidi <laughs> awal ishak ake eh. ji da waɗannan wakoki a yau yau mun shiga rumbun awal ishak ne a wakoki Kazi nake maka labarin liman da gawa ai yau wato na ah, ko da yake taken labarin liman ne da barawo to amma kuma akwai gawa a tsakanin su to fa ka fahimci maganar liman da eh, gawa da kuma barawo kuma barawo su uku mm. mhm. mutane uku mm. dai ya mutu Eh ɗaya gawa ce. Ɗaya gawa ce. Ɗaya eh, kuma liman ne mai sallar gawa. Yawwa ɗaya liman ne <laughs> ɗayan kuma barawo ne. Wato abin da ya faru? Mm. An je an ajiye gawa ne mutum ne aka wani ne ya rasu sai aka sa shi cikin likafani aka ajiye shi sai aka ajiye a wani daki. Ana jira gari ya waye za a yi. Irin kwanan kesa nan Yawwa za a yi jana'iza. Eh. kai barawo sai ka zo ka shiga wannan gida baka sa mm. abin da ke faruwa ba da barawo ya ji motsin mutane sun shigo gidan da a da dauki <laughs> gawa wato ya je ya tsaya da yana ta dan galantoyinsa a cikin gidan da har mutane suka zo sai sai wop sai shiga ɗakin da gawan nan take ya fake yawwa eh mm. ya ɗauki sanda kawai sai ya rike. sanda eh, ta duka <laughs> sanda ta duka saboda wata dabara ce ta shigo masa ta shigo masa kai zai dauki sanda jama'a da suka zo bakin kofar ɗaki sai suka ce liman ya fara shiga ya gaba daga me ke faruwa yawwa eh to kai liman shigar ka ke da waya kawai sai barawon ne ya dubi gadon bayan sai dan kara masa sanda mm. ya buga shi kam a'a mm. sai liman ya juyo da gudu <laughs> ya fito daga daki ya fito daga daki mutane ha ah, kowa yana ce ha ah, ya dai liman ya fito da gudu aka ce liman lafiya ko sai ce ai mun makara wallahi har an fara masa hisabi la da ku wallahi ya da eh, ku ya je ya je Allah zai sunkuya jikin gawan ne kawai sai ji sanda ya sa shi ne sai tunanin <laughs> mala'iku duka ne cewa <laughs> suka zo za su dumai liman ya duka aka bashi ɗima ba shi ne ya ce wai kawai ai shi ne yake faɗa wa mutane ya ce ai mun makara har an fara ba zai yi sami kowa zai wari a guje ɗan kan Allah ne kai dan madama alƙaliri ne ya aiko mana da wannan labari alhaji aliyu obayo na hukumar custom ai ni ne hmm. liman bayan dan waya in ga waye da kyan batuko <laughs> ko na ji daɗin ba da labari <laughs> wato ka san saboda yadda gawa take ne eh, zai shiga da eh, duk yadda eh, mutum yake da zai shiga da ɗarɗar a hmm. jikinsa haka to a to <laughs> to abin da ya faru kenan eh, <laughs> ga wannan akwai labarin da nace maka zan maka um, sai na na na na na kanuri na welcome ba na da da da bature wato eh, ka gane ko wani bature ne ya je garin kanuri mm. domin yin wani aiki to sai tara mutane eh. domin ya musu jawabi aka samu wani mai ilimi na garin domin mm. ya rika fassara abin da shi baturen nan zai rika faɗa mm. to saboda garin shi kaɗai ne da yaƙi da jahilci <laughs> eh, shi kanuri bature sai ya buɗe bakin sai ya ce i came from airport mm, to yawwa ka gani ya ce i came from eh. airport yawwa sai to kanuri sai ya ce ya ce na zo daga iskar tukunya tashin <laughs> hankali <laughs> iskar tukunya ta zama airport eh. tukun iskar tukunya daga iskar tukunya shi dai bature bai sa abin da yake faɗa musu bai san harshen ba sai ce before i go further mm-hmm. sai ce kai ka nura sai ka ji ka ce mutane ce kafin na kai ga uban kowa mm. kai <laughs> oh oh father na gaba mm. na na na eh, ci gaba ci gaba da magana yana so zai faɗi wani magana eh, ne kafin ba bayani ke eh shine yace <laughs> shi kuma kai sai fasara ci kafin na kai ga uban kowa to fa yace wannan baturen ya dai yawa yace yace i want to see the head of this village eh, yawa wato kaga shi a sa shi bature ya game gari yana so ya game gari ne yawa kai kuma ka juya kanar sai ka ce ina so in ga kan yan ƙauyen nan tashi hankali ya to ba wanda zai wannan taro ya ah, eh da mutane fa sai aka fara ja da baya sai bature ya ce what is the matter wato ah me eh, ke faruwa ne shi aka eh. mutane suna ja da baya <laughs> sai sai kanuri ya eh. fassara what is the matter shine sai ce har da mata yanku kawunan ma yana son abu ya girma mm. mutane kawai sai aka fara gudu sai bature ya ce come back come back yana ce musu dawo eh shi kuma kanuri sai ya juya sai yana ce musu a kamo na baya a ah, kamo na baya <laughs> to anan zaka ga gudun ma kenan <laughs> oh come back come back kamo na baya kai ya sa ga ga in baka yi ba nuri kenan mm. <laughs> Ahmed Muhammad Saka ya aiko mana da wannan eh, labarin ai ai aiko mun gode da da fatan je mm. ba zai ba zai ba zai na wannan ba fullan ba dan uwa eh, eh, eh. ba bafulatani ne aika sai ne wanda ya aiko da labarin yau to shi tun daga tun daga da labarin kai yau to shi ba wannan wanda ya aiko shi ba barbare ne ne ali abdullahi gora ne eh, eh. ya eh. ne akwai shi ba fulatani ka zo dama ana wuyan ruwa mm. so sai ka zo za ka yi alwala a gefen wasu su kai sallah saboda lokacin sallah ya riski ba fulatani mm. sai ya ce da Allah ku taimaka in samu in dan kama ruwa mm. fitsari a matsan sai aka ce to ga butan nan amma ana wuyan ruwa ka iya ruwan nan kaka kara mana da ruwan buta ya ce a ba komai ya karba ya kewaya mm. ya fitsarin shi ya dawo ya zo ya mm. ajiye buta da ruwan ta bai bannatar ba mm. eh, sai suka ce a'a dan fulani wannan ruwan ai kaman baka taba ba ma ko sai shi eh, ai wallahi tsome na yi. <laughs> so bai taɓa ruwan ba yau wa zauna haka kawai a takaice ya shige buta <laughs> ashe ba alwala ke ya ka tsumulmulan ruwa ba duk tsumulmulan ruwa suke so ba <laughs> wasu ba za mu da sa'aya lokaci ya kawo jiki sai bakon gobe idan Allah ubangiji kan masu sauraron mu a madadin Usman Ahmad Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar mu huta lafiya Ni haka da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai kuma an jima za ku ji mu ɗauke da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba ya ku Makeri ne ke sallama da ku a huta lafiya.